hello salamu alaikum mu muka da wadan bello to sannan ku da kokari kai ba magana kokari ba ya za a yi ka bada kudin fansa ka ashe shi da me zan fanshe shi buhun shinkafa buhun shinkafa eh ai bai da komai dan bello bai da komai agwala ne a gidan bai gaya maka agwala ba ne baba eh ita ko magana gona ta harin ruwa ba dan uban ka ta kani na ce wannan to inda muke yin rake inda kuke rake gona babban ya za a abin nan dan ba baba akwai ta gidan mangwaro fa kai ta gidan mangwaro da kake magana baka san an sare ta an an an yan auta aure ba to baba dan ana da annabi to a ga wa inna inna eh ina kake da inna kana angola eh inna zabi take salamu alaikum mu muka da dan bello to ku da kokari ya ce mana duk gonakinsa suna gurinka don haka ka siyar da su ka siyo mana shinkafa buhu daya ko kuma rawan buhu ƙarya yake dan bello agwala ne a gidan nan zuwa aka yi da shi uwarsa sai ta zo da aure, lokacin da aka aure uwarsa sai ta zo da shi baba ina jin ka dan uban ka dan bello a to kuma akwai gona a gidan to gona mangoro fa a da kai ne ce baka san aure ba muke zuwa ba eh? To kuma ta hayin kogi. Hayin kogi? Eh. Gonan yayan yayan na za a sayar dan ubanka. To inda muke yin rake fa. ka san wannan gona ta ce kuma na sai da ne ne ne wai ta aure kuma yanzu bashi na ke bi na ma akwai ciko dan ubanka. Baba ni ma wannan a cikin yayan ka fa. Yaushe? Ah. ka da tana raye da ta gaya maka cewa da kai aka abin nan. Kaga malam ka buhu ko ka kawo buhun wake. A ban Allah. ɗan bello da kake ganin sa mugunci ne da shi dama ina ta neman yadda zan yi subuce daga cikin rayuwata alhamdulillah da ya dawo cikin rayuwa ku ci gaba da yake shi kana nufin ka ban mani shi na ban muku shi kyauta Kai eh, ya kuke da wannan na ya kuke da shi ba ba ne ta shiga tafi gida to eh? kwance idan ka kai nan sace shi <coughs> tafi da gura ba ta jan gurasa ta kuma a kai ka No. Eh. Mr. President. Ah, Uban Jagwal. Mr. President kana abin da ga dama. Ka Uban Jagwal nawa ni ka eh. dai. Eh, na ga kiran ka ne na ce to wallahi kira ka na san ta samu. Wallahi wani abu ina ji sama sama wai a ko na abu adi adi adi hadin kai. Eh, <laughs> wallahi ina zo fada. Eh, ba ce wallahi Kano ayi shi mana. A an yi hadin kai tsakanin jam'iyyar matasa da jam'iyyar me ɗaya ma a ba kayan marmari ba apc apc apc a ba da apc ba ne wala jami'a ne ba jagwa hello hello ka ba jagwa ah la la la la Allah ka mu kashe hello eh Mr. President uban jagwal kasa ka mulki naka ai uban jagwal da ni da kamera to na gode Mr. President to dala ina so dala ishawara da kamera wannan ministoci namu wallahi sun ba ni ciwa kai wallahi mutane suna zagi abubuwa da ba kyau kuma eh. wannan mutane na dauke su ne domin su taimaka mu. Eh. Allah ba rubado rubado Rubado. Eh wallahi is good man. Ah. Wallahi shi kada yana yi abu a wallahi talai. Ai ba shi zaka faɗa ba kai ka bar ni. La la la la la la. Allah ka mu kashi. Hello. Eh. Mr. President. Uban Jagwad. Kasa taka mulki na ka. Ai Uban Jagwad da ni da kai wallahi good mana. Na gode. Eh a ah, dala Uban Jagwad a guguje dala. Eh. So this man cows mala. eh ka bani lamba na shi mana ina so za yi magana da shi ai sanata ne yana nan Abuja kullun yana kamo shi kai ba jaga wala this man ka Usmela ina so da shi da this man ba Malia Barau eh to na da yi mishi congratulate shi ka Usmela eh. Sabida Abuja ina so ya zama wana mai da ana kabuna ya zama ne baba a wace mana wajen mai eh, kenan mana kuma ya gama wani abu eh, senate president ah ah wallahi shi zai zama wallahi senate president kai this man kawo smila wallahi is good man ah to president oh. muna godiya eh, thank you muna godiya sosai abu da na so ka wannan kawo na ka ka na ji dadi wallahi zan saba mun wallahi ah ah to president na gode wannan this man ah ta repato mun wallahi wa repato Bado. Eh, Bado, but mini, well, now, now, I'm a minister, now, now, I'm a Ah, okay. Here I'm ready. So, thank so, you. Don't worry. So, thank you. thank you. Hmm. La la la la la la la. Allah, come, Kashi. Hello. Oh. Mr. President. Kuma Jagwa. Kasa taka mulki naka. Ai ni da kai ba Jagwa. Kai ya my friend is good ba. Wallahi My friend good wallahi. Na gode Mr. President. Oh wannan abu abu guje da Allah this man kawo Ismaila. Eh. Kuma wannan bara Malia. Eh. To ina so da Allah ka ba lamba na su saboda nan gaba muna so ah, mu. Lamba kawo. La la la la la la la. Allah ka mu kashe. Hello. Eh. Mr. President. Uban Jaguar. Mr. President kana abin da kaga dama. Ai uban Jaguar nawa ni ga dai mana. Eh. Eh wannan ina ina so in ji wannan magana matasa. Ka kawo mun su mana ni mi samu mi mi alliance da mu da su. Saboda wallahi 2027 wallahi ba alliance ba akwai wallahi akwai tension wallahi. Ah to ai kai Mr. President sai dai kai mu baya ka ba su mukamin su karasa sai su yi ga da za a farfado da kai. Kayo ba jafa, this man, a kawo su mana, musamman ni food ma mata mana. A'a, to wannan ai ba magana ta bace ba ran baka lambar bula mabukarti sai ka gaya mai. Kai this man, ka wala man dala ka ka, wala ni kai ya dan da shi wala akwai problem mana. To a baka ba hikima. Kai mutu wala zai sa da cikin tashin wala. Kai ka mana, kai mishi bayani mana. A'a, to ga dan bello dan bello kaga sai ya san yadda zai shawo kan matasa sai a dan yi wannan barin baka lamba eh? dan bello this man that that bello wanda yake ina da kana da hodo eh this man that bello wanda yake ina da ni ne da hodo eh na ta chana ba ah kai this man is popular wala is popular this man da Allah na da Allah so da Allah da annabi wanda mutane mu mun yi abuna za mu samu nasara mana da kai magana in yi magana eh, kai magana da su bala to bara in naje sai in kirawo ka sai ka gaya mai a uban jagwa ka dala guguje dala kai magana da su ni kai ne wa wakili wakili na na ne da ni to bara na baka sharfaddin eh kaga shine jigo a Kano ba sai in baka lambar sa sai ga an abin ya zo a cikin sha ya sha fa da sha da sha sharfaddin o ka this my wala ni magana dala uban jagwa wala kai na zai buga mana to akwai dala ba dala duk kada da wannan abu Lala la lala la la Allah ka mu kashe hello eh Mr. President. Uban jagwa nawa mana. Kasa taka mulki naka. Kai da ni da kai uban jagwa. Eh in dai akwai taliya ba magana. Kai uban jagwa akwai shi na da mu ta da dishola 2027. Yawwa me ya faru Mr. Eh, President? Eh wallahi abu da ina so ina so ka bani shawara mana. To. Wana ina so yi swafi na ministoci na online. A canja su. Eh wallahi talai suna bani ciwaka shine ina so in ji da abu shawara da naka. eh, eh wane ne kana gani za a bashi wane kuma za a cire mana na farko dai number one rabado shi ne dai fi taimako ga baki daya a yankin ministocin nan kai this man wallahi ba kai ba wallahi an ga mu da yawa eh wallahi rabado wallahi is good man eh amma za ka iya canja raguwar on oh, ko a ko ne ka ga wannan a canja an ya kama da canji oh a ba jagwa wallahi da baka same wallahi this man bado na jeshi shi gefe wallahi yana ciki za a tafi da shi wallahi bayan twenty 2007 ma zina muna tare to ba eh amma waya da dubu duk wanda ka gani is no good ka ka kira waya na bana a ah. to ai ka san wani zubin wai taka ne ya ta kira kwallotin ba ta ga duka eh ne ga ne ga ga ka ka ga za ka same bana a ah, eh eh ta eh, ne eh, eh, ba ce ba to to ba komai ya ba ba yanzu na yin rikice mu wallahi <laughs> eh bakwai ne a ƙarshe bakwai ne eh bakwai <clears throat> hello salamu alaikum mu muka da dan bello to tashi tsaye ka koma baya yau wa kana ji na ina jin ka ya za ka fanshe shi a aini kun fanshe ni wallahi kun fanshe ni sai dai in muku godiya saboda dan bello daman ni na gaji da shi shi da dan bello sai an yi da gaske tunda Allah ya taimaka yana hannunku wallahi na gode na ba muku shi kai ya kuke fama da shi wajen ci da shi kuwa zuwan yamman nan fa yi amma ya ci abinci ya fi na dubu talatin. To alhamdulillah ku ci gaba da rike shi. Babu yanzu bayan ma nake yi. To dan dan uban ka ku daure shi. Zauna a nan gurin. Ba ya ce kun yi rabon gadon gonarsa ba? Kai ba da ko sisi. abin da ke cikin gonarsa naira dubu goma sha shida ne kuma wani mai shago ya karɓi bashin sa mun bashi mai kai ko yake dan dalla ba da ko sisi gonarsa ba ba gadon shi fa an fitin shi kai wa kada Allah dan Allah da nan ba ka wannan bangaren nan na mai wanda bangare gida ne ni abin da nake so da ku yanzu in kun kashe shi da Allah ku gaya min sai in masa uku in masa bakwai na gode da wannan kokari da kuka yi min kai ba kada kowa dama a'a